This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niya FM. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a ma saurari Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Ladan Ibrahim a yawa muka sake shigowa domin gabatar da shirin namu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji yunkurin da ma'aikatan cikin gida a Najeriya za ta yi na inganta gidajen yari. Za mu kuma waiwayi wakilinmu a jihar Adamawa domin jin halin da 'yan gudun hijiran da aka kawo daga ƙasar kamaru suke maryam dauda za ta gabatar da shirin kallabi amma duka sai bayan kun sha labarai masu are assalamu alaikum ƙungiyar isis ta ɗauki alhakin kai harin tashin bom wanda ya faru jiya alhamis a babban birnin indonesia wato jakarta inda wanda ya dalilin mutuwar mutane bakwai ciki ko har da mutane biyar ɗin da suka kai wannan harin kamar yadda kamfanin dillancin labarai na amak mai dangantaka da kungiyar ta isis ya ruwaito yana cewa harin an kai shi ne da niyyar auna a 'yan kasashen waje tare da masu tsaransu a harin dai akwai 'yan kasan waje har su ashirin da suka samu rauni daban-daban tun farko mai magana da yawon 'yan sandan kasar na indonesia anton chalian ya ce ba mamaki kungiyar mai alaka da isis ita ce ta kai wannan harin kuma maharan suna son su yi kwaikwai irin harin da aka kai ne a watan nuwamba bara a paris shi dai wannan harin an fara kai shi ne ta tara bom bama mai da safe a kusa da wani shagon sayar da kayayyaki da manyan masaukin baki da ofisoshin jakadanci da kuma wasu ofisoshi daban-daban bom din na farko guda biyu ne suka tashi tare a lokaci guda wajen ajiye motoci na kantin sayar da kayan marmari sai na uku da ya tashi a kusa da wani caji ofis maharan sun yi dauki ba daɗi su da 'yan sanda kafin wani lokaci da rana mahukunta suka ce an kawo ƙarshen batakashin da aka yi da maharan daga karshe dai an kashe dukkan su biyar sai dai kuma an kashe wani ɗan ƙasar canada da kuma ɗan ƙasar indonesia inda wannan abin ya faru dai wuri ne da ke da yawan hada-hadan jama'a kuma yana tazar mita hamsin daga ofishin majalisar ɗinkin duniya mai gabatar da kara na amurka ya tuhumi wani mutum mazaunin nan amurkan da haɗa kai da ƙungiyar isil wannan takardar tuhumar dai da aka fita jiya alhamis ta bayyana cewa muhammad al-shinawi ɗan shekaru 30 da ke zaune a maryland yana haɗa kai da ƙungiyoyin isil ta wajen ba da abubuwan da suke bukata domin su kai hari a cikin tuhumar an bayyana cewa tsakanin watan fabrairu zuwa disamba na shekara ta 2015 el-shinawi da wani daga kasar waje sun nemi su samu waɗanda za su shigar cikin ƙungiyar ta isil kuma sun yi hakan ne ta hanyoyi daban-daban Toma ta ci gaba da cewa Elshinawi ya sayi wayar talula kuma ya yi mata rajista da sunan karya da bayanan karya domin samun damar tattaunawa da 'yan kungiyar ta ISIL da ke wata ƙasa. Mai tuhumar ya ce wannan ya nuna a fili yadda 'yan ta'adda ke amfani da hanyoyin sadarwa na zamani domin aikata ayyukan asha. Sai dai ce jami'an tsaro masu aikin gano irin waɗannan mutane su ma ba sa barci domin suna gano iri-irin waɗannan mutanen. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc a ƙasa da makonni uku a gudanar da zaben fidda gwani don takarar shugaban ƙasa amurka a daren jiya ne dai aka sake gwabza muhawarar ƙarshe tsakanin gaggan 'yan takarar jam'iyyar republican a jihar south carolina dukkan 'yan takarar su ya fara ne da hasashen cewa shine ya fi cancanta mai gurbin shugaban na yanzu wato barack obama misali a bayanin sanata ted cruz na farko shi ne ya cicciki shugaba obama akan abin da ya faru da matuka jirgin ruwan nan 'yan amurka su goma da ƙasar iran ta kama ta tsare su na ɗan wani takaitaccen lokaci cruz ya ce muddin aka zaɓe shi ya zama shugaban ƙasa to ba wani ma'aikaci ko ma'aikaciyar gwamnatin ƙasar amurka da za a gani yana durƙusa ma wani haka kawai zikau cruz dai yana magana ne game da faifan bidiyo da aka nuna lokacin da aka kame waɗannan matuka jirgin 'yan amurka ya ci gaba da cewa muddin ya zama shugaban kasa to kasar iran za ta ɗanɗana kudarta shi ko gwamnan jihar new jersey chris christie ya mayar da hankalinsa ne akan jawabin da shugaba obama ya yi wayan kasa akan halin da amurka take ciki chris ya ce ya kalli jawabin da shugaba obama ya yi a daren talata sai dai yana ganin kamar ɗaukacin kalaman shugaba obama don na ban mamaki ne hawa kuma ya soki lamirinsa akan yadda yake ya tafiyar da batun matuƙa jirgin ruwan nan da aka tsare ya ce muddin ya zama shugaban kasa to kasar iran za ta shiga taitayinta ita ma 'yar takarar shugaban kasa a karkashin jam'iyyar democrat hillary clinton ba ta tsira ba cikin wannan muhawaran domin ko gwamnan jihar florida jeb bush ya tayar da magananta akan yadda ta yi amfani da ta na duniyar gizo da na gwamnati wuri guda lokacin tana sakatare harkokin wajen amurka ya ce wannan na iya jan hankalinta idan a ce yau ta zama shugaban ƙasar amurka Sakataren harkokin tsaron Amurka Ash Carter ya bayyana cewa an zaɓi janar Joseph Votel a matsayin kwamandan mayakan Amurka da zai jagoranci sojojin Amurka da ke Iraki da kuma Siriya. Carter ya ce sunan janar Votel ne kaɗai ya miƙa wa shugaban ƙasa domin tabbatar da wannan naɗi. Votel wanda ya taɓa riƙe ayyukan runduna ta musamman zai karɓi shugabancin wannan rundunar sojan Amurka ta tsakiya wadda take Iraki da Siriya tana fafatawa da ƙungiyar ISIS. shi dai wannan sabon kwamandan zai maye gurbin janar lloyd austin ne wanda zai ajiye aiki yanzu haka dai naɗa botel kan wannan mukamin ya nuna sha'awar shugaba obama a fili na samar da runduna ta musamman da za ta yaƙi ƙungiyar ta isis botel ɗan shekaru 57 shine tsohon kwamandan runduna ta 75 kuma tsohon sojan da aka fafata da shi a yaƙin iraki da na afghanistan labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu bude taskar rahotannin namu da batun inganta gidajen yara a Najeriya wani abu da ya ɗauki hankalin ministan cikin gida janar Abdulrahman Dambazau da ke ziyarar gani da ido a jihohin tarayyar Najeriya. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz na ɗauke da ƙarin bayani. yayin wannan ziyara na tawagar ministan wanda ma ta kunshi babban sufetan 'yan sandan najeriya da kontrolan gidajen yari da na hukumar shige da fice da na civil defense tawagar ta ci gidajen yari inda ministan ya bayyana aniyar gwamnati na inganta gidajen yari janar abdulrahman dambazo wanda ce sun zo jihar adama domin duba gidajen yari sansanonin 'yan gudun hijira ya ce dole ne a haɗa hannu domin tallafawa 'yan gidajen yarin inda koyi bayanin cewa al'amari ne wanda ba za mu bari ba dole a yi gyara wannan gyaran insha Allah za a to ba bane da ya kamata a ci gaba da shi saboda kamar yadda na ce mutum ne ya yi laifin da in an hukunta shi watakila a bashi wata shida amma ya shekara goma yana jira a hukunta shi watakila ma bai laifin ba watakila ya yi Allah ka tsaye sani sai an bincika to kowace matsala ke ta ta'azar cunkoso a gidajen yari barista Ibrahim Muktar wani lauya ne a Najeriya. Kurkukun nan yadda yake a wancan zamanin lokacin sarauta har gobe haka yake a yanzu. Kuma mutane na ƙara yawa, ci gaba na ƙaruwa kuma laifuka suna hawa. To kamata a ce yadda ake tanajin ci gaban su tituna kamar asibitoci da sauransu haka shi ma kurkukun sai a ringa tunanin cewa mutane sun ƙara yawa. Su ma dai kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da ke bibiyan halin da gidajen yarin ƙasar ke ciki na fa ganin laifin alƙalai da kuma lauyoyi wanda su ma suna da nasu kason a wannan matsalar. kamar yadda alhaji musa jika na kungiyar amnesty safar group ke cewa akan alkalai da kuma lauyoyi domin na farko akwai shari'an da za a ɗauka a kai ma majisiri wanda yake kuma majisiri kuma ba huruminta ba ne kamar abin da ya shafi fyaɗe da kuma fashi da makami da kuma kisan kai to amma sai ka ga sun karɓi wannan magana sun kai mutum kurkuku sun aje shi wanda yake kai ba za ka ce ga ranar da za a yanke mashi hukunci ba na biyu kuma lauyoyi su ma suna taimaka ga wurin cunkoso a gidajen yari saboda yawan ɗage-ɗagen shari'un da suke yi so saboda haka kaga wajibi ne a nan sai an sake garan bawul an kuma kalli kowanne ya tsaya a huruminsa su ma jinsi su tsaya a matsayinsu domin suna da iyakan shari'un da aka ce su karba ko kuma irin shari'an da aka ce su karba to amma shari'un da suke karba ya fi ƙarfinsu dole sai an koma high court kaga kaman abin da ya shafi fyaɗe da abin da ya shafi kisa da abin da ya shafi fashi da makami duk wani abu ne wanda yake ya shafi eh, high court to amma sai ka ga majistri sun karɓi wannan cases ɗin sannan kuma sai in ka dawo sai ka kalli su kansu kuma lauyoyin da ya kamata su kare muradun al'umma da kuma muradun waɗanda ake zargi su nunar da cewa wannan shari'a ba na majistri ba ne na high court ne sai ka ga kuma ba a yi haka ba so saboda haka akwai abubuwa da dama wanda yake mu muna kallon cewa ya kamata lallai lallai alkalai su dawo su tabbatar da gaskiya da adalci akan shari'un da suke yi saboda akwai abubuwa da dama wanda yake suna kaucewa ba sa tabbatar da shi a hukunce sai dai kawai a ɗauki mutum a a aje shi a kurkuku. Kawo yanzu dai, da dama ne ma ke zaune suna jiran hukunci a gidajen yari da dama a Najeriya. lamarin da ke ma zama babban matsala ga tabbatar da adalci da kuma ci gaban shari'a ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya madalla sai mu ci gaba da shakatawa da wannan faifan da ke bisa inji. madalla bayanai na nuni da cewa wato masu taka hakkin ɗan adam da hukumomin ƙasar kamaru suke yi wa wato akwai waɗanda suke taka hukumo hakkin ɗan adam daga cikin 'yan gudun hijiran da suka aka dawo da su daga ƙasar kamaru wakilinmu sanusi adamu ya yi hira da waɗansu daga cikin waɗanda aka dawo daga su daga ƙasar kamaru ga kuma bayanin da suke yi na mai gidana ne aka kama shi a faransa aka sa shi a furzin ba laifin abin da yayi yanzu yana da wata bakwai a ciki gashi nan an kwashe mu an kawo mu najeriya kuma yanzu in muka koma maiduguri ba wanda zai rike ni da yara na ina roke gwamnatin najeriya su taimaka mini idan akwai yanci a jiya fidda shi na haife wannan yarinya da sati daya yace zai je siya mana abinci a kasuwa kawai da ya fita aka kame shi suleiman tanko sunan shi malama ya gana suleiman tanko kenan daya daga cikin waɗanda suka gabatar da kokensu ga hukumar kare 'yancin dan adam lokacin lokacin da babban sakataren hukumar farfesa ben angwe ya ziyarci sansanin 'yan gudun hijiran fofore da ke jihar adamawa farfesa angwe wanda ya ce 'yan gudun hijira kamar sauran jama'a suna da cikakken 'yanci kamar kowane ɗan ƙasa hakkin hukumar kare 'yancin ɗan adam ne Ta bi kaɗin duk wani da aka keta masa hakki ko aka ci zarafinsa ciki ma har da tabbatar da ya ci moriyar 'yancinsa na ɗan adam har da samar da ingantaccen ilimi musamman ga yara ƙanana a yanzu haka ma ina magana da shi mai gidansu nan gashi a nan mun zo mun gani classroom suna da kumi da kumi a nan to tun da yanzu ba garanti a cewa za su bar can a cikin sati biyu muna yi masu magana a can kuma su je suna koyi yaran mu kada su zo su missing eh, right na zuwa makaranta ne shine yanzu muna loke su a je a fara masu karatu a can na tambayi malam sa'ad bello shugaban hukumar kai dokin gaggawa ta kasa na jihar adamawa ko waɗanne irin mata matakai suke ɗauka wajen baiwa 'yan gudun hijirar kariyar hakkinsu kan lamura da suka shafi 'yancinsu na ɗan adam. Mi wadda suka gaya mana a batun su da aka kwace da su abin duk mun mika hukumai da ya kamata su bi hakokinsu su sakulo musu wayannan kayayyaki amma ba su taɓa faɗa irin wannan labari saboda aka kaji ya sa kan manaja ya tattaro wannan bayani wanda zai aika mishi da shi shi ma hukumar su kuma ta sanya da za don kowane hukuma akwai hakokin da ya kamata su yi. Har yanzu sansanonin 'yan gudun hijira na jihar Adamawa na ci gaba da karɓar sauran sabbin 'yan gudun hijira na baya-bayan nan su ne mutane talatin, mafi yawa daga cikinsu mata da yara ƙanana da hukumomin jamhuriyar kamaru ta miƙa gwamnatin jihar adamawa waɗanda yanzu haka aka tsugunar da su a sansanin 'yan gudun hijira da ke fofore salusiya da mu sashin hausa na muryar amurka daga yola najeriya To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo na Washington na cewa karfe biyu da kwata na asuba ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da babbar baƙonmu Hajiya Amina Zakari, tsohuwar shugaban hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta. Kwamishiniyar hukumar zaɓe mai kula da sashen arewa maso gabashin Najeriya a yanzu haka kuma. A shirin mu na yau za ku ji ƙarashin wannan hirar inda na fara da yi mata tambaya kamar haka. To ko kin gamsu da irin rawar da mata ke takawa a fagen siyasa? Eh to ya kamata dole a cikin society eh. kun ga akwai mace akwai namiji akwai yaro akwai tsoho akwai eh, matasa talaka akwai mai kuɗi idan ba a siyasa ita kuma amfanin ta kan cewa a samu kowa daga cikin wa'annan um, group group din suna cikin majalisa ko suna wani wuri na wakilci hmm. na abin nan na girma to kai koyaushe in ka zo wuri kai tunanin dan uwanka da ke cikin wannan constituency da ka za a ce ta talakawa ko ta masu kuɗin ko ta mata kai kokarin ka ga ka kyautata musu shine yake sawa society ya ci gaba kuma sai ga kasashen waje haka take duk duk duk dokokin da za a fitar da su ko wani aƙida na aiki kamata a tunani to ne mata za su yi in sun zo layin zaben nan me kamata a yi musu mm. idan an zo jefa ƙuri'a nan me kamata a yi musu idan an zo rajista me yake kyautata ga mace me yake kyautata ga youth yara me yake kyautata ga tsofaffi to bari mu sarrafa mu tafi da aikin nan ya kula da kowa da yake ciki in an je majalisa an za a yi wata doka ai matan za su tashi ce to kafin ai dokan nan ai ya kamata kun san mu muna haihuwa ai mana kaza na yara haka kaza saboda yara a ba mu hutu saboda yara to shine amfanin mata su shiga siyasa don su tafi da su ma su san su shiga cikin yadda an zo yin eh, akidoji ko dokoki za su taimaka wa mace yar uwarsu amma aka ce duk maza za su yi kai tsaye za su je su dokokinsu ba za su tuna wai akwai mace a bayansu ba To yanzu kamar ta waɗanne fannoni ne kike gani ya kamata a kyautata wa mata musamman ma a nahiyar Afirka? Mata an zo siyasa ne na ganin a ba su sarari su zama su shiga cikin majalisun nan da ƙananan hukumomi da na jihohi da na ƙasa baki ɗaya na ɗaya kenan mm. saboda su zamanto suna cikin wanda suke decision ɗin da zai taimaka musu a taimaka a ba mu ayyuka amma idan gwagwarmaya da maza ba za ta yi ba a duba dokokinmu a ga yadda za a ajiye mana ɗan kashi kaɗan da za a ce wannan kujerun na mata ne mm. in tunani na kenan sannan kuma duk dokokin da za a yi kafin a yi su a dinga tantancewa a kira group mata a ga kan cewa wannan abin ya bi daidai abin da mata suke bukata haka gurago makafi dukan mu dai kowa dai a cikin al'umma ya zamanto an san da zaman shi kuma ana taimaka mishi tsoho ne kamar mu marasa maza ba ma an san me suke ciki ba wai in ba Allah ya fitar da kai da ilimi ba wani abu take ga mace tana ta shan wuya bata san ma inda za ta ba. To su kuma ta bangaren matan ta yaya kike gani ya kamata a ce sun kyautata ma kansu da ma sauran 'yan uwansu mata? Na farko shi ne ilimi. Mm. A nemi ilimi. Ko mun kankance shi kada a zauna can babu ilimin nan. Ni Allah ya taimake ni na fito daga gida da ake da ilimi na cewa arewa ma muna cikin farko-farkon wanda suka samu ilimi mm. kuma muna ilimantar da 'yan matanmu. A cikin gidanmu gidan sarauta ne za ki ga muna da kannan babanmu da sun ilimi suna aiki 'ya'yan sarki ne amma an kai su makaranta mata kuma suna na tashi na ga iyaye na za su fita daga fada. Tun a zamanin can eh, kenan. Eh, ne tun da muka tashi ana ilimi a eriyan mu. Babanmu kuma ya dage ya ce sai mun yi ilimi. Kuma ko yana zaune ya ga makocin shi ko wani dan uwan shi zai fita shi daga makaranta a aji uku zai ce bata ta kai aji bakwai na primary in tana secondary aji uku zai ce bata ta yi biyar ta karbi certificate baka san ran da ta za ta kasance ko kai ka mutu ko mijinta ya mutu dole ta ilimin nan shi zai cije ta to kuma alhamdulillah kin ga abin nan ya nuna a kaina ya hmm. nuna a kan wasu na kusa da ni to ilimi shine mafi mahimmanci abin da mace za ta nema idan ba za ta iya ilimi ba ta nemi sana'a kar ta zauna ta dai samu ta samu abin hannunta da kuma tarbiyyantar da yaranta saboda in ta kai ga shekarun da ba za ta iya aikin nan ba tarbiyyar da ta wa yaranta su ne za su zamanto shi ne zai mata mai mata ginshiki. Jama'a masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen hiranmu da hajiya Amina Zakari kuma a nan za mu dakata da shirin namu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. a madadin babbar ta mu hajiya amina zakari da miss julie gresham da ta haɗa shirin da bada umarni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya to madalla sai kuma a ah, sharhin jaridun hausa a najeriya Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Aminiya inda ta buga babban labarin ta mai taken yadda rahama ke rayuwa a cikin roba yayin da a shafi na uku jaridar ta buga labarin da ke cewa ba za a yi amfani da mu a tarwatsa Najeriya ba in ji 'yan shi'a yayin da a shafi na hudu na jaridar ta buga labarin da ke cewa ba mu ji daɗin zama da zazzaki ba in ji makwabtansa. A kuma shafi na biyar na jaridar ta Aminiya ta wannan satin ta buga labarin da ke cewa ɗahir makaho makahon da ke haƙa rijiyar da ta gagari mai ido. A kuma shafi na bakwai na jaridar ta buga labarin da ke cewa an kama masu yunkurin ƙona gidan Jonathan. Har ila yau a shafi na bakwan jaridar ta buga labarin da ke cewa EFCC ta kama Jafaru Isa. A kuma shafi na baya na jaridar ta Aminiya ta buga labarin da ke cewa Bello Halliru ya gurfana a kotu kan keken guragu. A dai shafin na bayan na jaridar ta buga labari mai taken rikicin Yemen, gwamnan Aden ya tsallake harin bom ɗin IS. Kamar kowane mako jaridar ta Aminiya ta buga ra'ayinta a shafi na baya mai taken ƙarin kuɗin wutar lantarki. Ita kuwa jaridar Leadership Hausa ta buga babban labarin ta mai taken ziyarar shugaban asusun bayar da lamuni ta duniya. Ba za mu canza tsarinmu na inganta tattalin arziki ba, in ji Buhari. Ba mu zo don neman a ci bashinmu ba, in ji Lagat. Tarihin asusun bayar da lamuni. A kuma shafi na biyu na jaridar ta Leadership Hausa ta buga labarin da ke cewa rikicin Iran da Saudiya tuwon tulu mai wuyar kwashewa kuma shafi na sha hudu na jaridar ta buga labarin da ke cewa taɓarɓarewar mayankan dabbobi a arewa wasu na yanka irin na 'yan bori da maguzawa a kuma shafi na ashirin 21 na jaridar ta buga labarin da ke cewa bollywood manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa daraja in ji rani sharshin jaridun hausa na wannan makon zai kammala ne da ra'ayin da jaridar leadership hausa ta buga a shafi na uku mai taken wani hali fannin shari'a ke ciki muhammad salis rabiu murya amurka daga kano nigeria to madalla kafin mu ci gaba ga wannan sako tambaya na shine an dauke ni a matsayin yan kwangilan da za ta ba yara abinci to nawa ne albashi na gwamnati za ta biya ni ni tambaya na da zan ma honorable commissioner an dauke ni dafa da abinci a makaranta to yaya ne zan yi in samu tukwane da huwa da kuma su goma da zan sa wa'annan kaya. To mu a matsayin mu na 'yan trader muna daga cikin wanda za a nema ne wajen ba da wannan lemun da aka yi mana bayani don an mana karama hukuma bayani haka. Sannan kuma bambam mu sun tafi wannan girki muna da kamasho ne wanda za a ba mu maza? To alhamdulahi wannan tambaya ah, tambaya ne mai mahimmanci. Ku saurari shirin nagari na kowa a ranar Lahadi cikin shirin hantsi domin ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku. To, madallaka sai kuma rayu da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana suna na Salisu Falalu daga Hilili ga Sokoto a tarayyar Najeriya. Allah Akbar Allah ji kai 'yan mazan jiya Sardaunan Sokoto yau shekara hamsin da rasuwar Sardaunan Sokoto. Kowane ɗan Najeriya sun shi kai shi koyi da Sardaunan Sokoto. Allah shi ba gabanin ikon adalci Allah shi kawo zaman lafiya ƙasa ta Najeriya. Mai magana suna na Salisu Falalu daga Hilili jihar Sokoto. Mai magana Malam Hamidu daga nan kalan labuwa guduma riyar Nijar da Jamhuriyar Nijar. Gaskiya gwamnati Nijar ka yi koyi da gwamnati Najeriya ka samo wa matasa aiki. Gaskiya rashin matasa aiki shi zai jawo wa kasa talauci. Allah ya sa wannan sakon fiffika kulluwan hukumomin Nijar. Amin kuma amin na gode. Mai magana nan hanyar daga nan kamar Labu. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Ni na ci Nijar daga jihar Nasarawa. A gaskiya Muhammadu Yusuf wannan mutum ita da kulle da yake yi na 'yan siyasa game da harkokin zaɓe da yake tafe. Wannan ba shi ne kaɗai zai cin masa gure kuma irin abin da yake duniya ta sa masa ido kuma mun san akwai keta a kuma ba shugabanci ba ne wannan kuma wannan kawai hakkin talaka a Nijar har yanzu ba a bar shi ba da zafi kudan Nijar mazaunin Nasarawa. Assalamu alaikum da farko suna na Aminu Mishayi na garin Garbace da garma kuma ta Balija Taraba ta kai Najeriya. Dangane da yadda hukumar asibiti Najeriya ta ɗauki mataki na yadda ake yi a ƙasar Malaysia ta ce za ta yi koyi da shi domin kawo sauki a wajen jifan shekaru ko kuma sauki a wajen tafiya domin waɗanda ba su tafi ba su masu samu zuwa hakika ya dace kuma muna fatan allah sa wannan yadda aka ɗauki niyya za a yi allah bai taimaka a samu nasara domin mahajjatanmu da suke zuwa aikin haji kowa da kowa ya samu ya sauke farilla kamar yadda shari'a ta inda na addinin musulunci. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai harin tashin bom wanda ya faru jiya alhamis a babban birnin indonesia wato jakarta inda ya dalilin mutuwar mutane bakwai ciki ko har da mutane biyar ɗin da su kai harin kamar yadda kamfanin dillancin labarai na amak mai dangantaka da ƙungiyar ta isis ya rawaito cewa harin an kai shi ne da niyyar auna 'yan kasashen waje tare da masu tsaron su a harin dai akwai 'yan kasan waje har su ashirin da suka samu rauni daban-daban mai gabatar da kara a nan amurka ya tumi wani mutum mazauni nan amurkan da haɗa kai da ƙungiyar isil wannan takardar tuhumar da aka fitar jiya alhamis ta bayyana cewa muhammad el shanawi dan shekaru 30 da ke zaune a maryland yana haɗa kai da kungiyar ta isil ta bata abubuwan da suke bukata domin su kai hari a cikin tuhumar an bayyana cewa tsakanin watan fabrairu zuwa watan disamba na shekarar 2015 el shanawi da wani daga cikin ɗan kasar waje sun nemi su samu waɗanda za su shigar cikin ƙungiyar ta isil kuma sun yi hakan ne ta hanyoyi daban-daban a ƙasa da makonni uku a gudanar zaben fidda gwani na ɗan takarar shugaban ƙasar amurka a daren jiya ne dai aka sake gwabza muhawara tsakanin gaggan 'yan takarar jam'iyyar republican a jihar south carolina dukkan 'yan takarar su ya fara ne da hasashen cewa shi ne fi cancanta mai gurbin shugaba na yanzu wato barack obama To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen da safiyar yau sai kuma can da jimawa ku sake jimu da waɗansu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ladan Ibrahim a yawa da ya taya na gabatar da shirin da kuma Malam Siri da haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau Malam John Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.